Euh, ina kera mashin ta nikan hatsi ne, itan nikan hatsi da kuma dawa. Ina iya cewa na dufuka a cikin wannan aikin ne saboda kafin dakatar da kamfanin ina da wannan aniyar. Amma sai dai bayan da isasshen lokaci na kaina domin aiwatar da abubuwan. Amma yanzu ina da isasshen lokaci don haka na tsunduma gadan-gadan wajen aiwatar da aikin nawa. Wannan injin da kuke gani na kirkira shi ne ta hannu, musamman amma saboda banda duka waɗansu kayan aikin da ya kamata na zamani kawai aiki ne na ƙira hannu amma tare da ƙwarewa da na samu ta kamfani ina iya ƙoƙarina ina da waɗansu kayan aiki masu aiki da wutar lantarki wannan inji da kuke gani na gwada shi wani inji ne na wutar lantarki na samu kyakkyawan sakamako sai dai daga baya ya kamata a ce ana iya aiki da shi ko ina abin nufi a cikin ƙauyuka da birane na ɗorawa mashin ɗin inji na moto da yake iya aiki ko ina kuma ya kasance yana da juriya na wahala a cikin birane da ƙauyuka. To da yake fasaha ce da nake son yi fiye da shekaru goma. Wannan ne karo na farko da na fito da wannan injin. Amma da yake na gwada shi kuma ya yi aiki kenan ina iya shiga tukuru wajen kasuwancinsa. Mais il la commercialisation maintenant.